Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana fi رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بركة مدرسة دعاء أولنا يمتي نا شابير قوة رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wadda ta yi daidai da ranar 16 ga watan 4 shekara ta 2022 ta miladiya za mu tashi majalisi na goma sha biyar a cikin majalis ɗinmu na tafsirin alkur'ani da muke yi a wannan masallaci na alfurkan a cikin watan ramadan mai albarka a wannan gari namu na kano allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwanmu na musulmi za mu tashi aya ta hamsin da ɗaya a cikin suratul ƙasas bi idnillah amma kamar yadda muka saba za mu amsa tambayoyi da 'yan uwa suka turo tambaya ta farko wannan ya ce assalamu alaikum allah ya kara wa malam lafiya da imani allah ya ji kan hajiya amin ya ce malam ka yi magana akan eye drop wanda ɗacinsa yana zuwa makogaro to malam akwai allura wacce idan an yi za ka ji ta har a makogaro ita ma tana karya azumi kuma malam zan yi aure ina neman addu'ar ka da ta yan uwa Allah ya hore min yadda zan yi sannan ya ce malam ina son ka dan Allah a sha ruwa lafiya to na farko dangane da allura maganar malamai na malamanmu na wannan zamani shine cewa allura in ba wanda yake mai allura wadda take ake yi ta ruwa da ake kara ruwan sukari ko ruwan gishiri ko ruwa da ake kara wa mutum wanda yake shiga cikin jijiya wanda zai zamanto kamar a matsayin abinci ne wannan shine yake karya azumi amma allura da ake yi a cikin tsoka ko da ku mutum zai ji a cin nata wannan tsoka ba manfat bane ba wajen shigar abinci ba ne. shi abin da ya sa aka ce eye drop saboda idanu suna daga cikin manafi da ido da kunne da hanci da baki suna daga cikin manafi da suke shiga cikin makogaro saboda haka ita ta fiskar al'ada tsoka tsokan nama ba wuri ne na shigar da abinci cikin jiki ba don haka wannan ba shi ne zabit ɗin ba da malamai suka yi aiki da shi ba wai jin ɗacin da ake yi a makogaro shine abinda malamai suka dogara a kansa wajen cewa waɗanda suka ce sanya a wato ɗiga magani a ido yana karya azumi kuma kamar yadda muka ambata cewa ra'ayi biyu ne na malamai ko wanda suke ganin baya karya azumi kamar yadda ke ra'ayin sheikh bin baz rahmatullahi alaihi sai dai duba da cewar a kuma ko a tambayar ma fa ya kamata a kula da abin da na ce so imam hassan al-basri shi ma ya ce baya kare azumi kuma shine abin da imamul al-bukhari ya ambata ga wanda yake sanya tozali duk da ana jinsa za a gan a makogaro amma ya ce baya kare azumi za a gan shi to baya kare azumi amma wannan bai hana a ce kuma kada mai azumi ya yi shi ba kamar yadda muka ce a cikin hadisin latif ibn sabira idan an ce ruwan da mutum ya shaƙa ta hanci yayin shakar ruwa wannan ruwan idan ya wuce makogaransa baya karya azumi amma wannan bai hana kuma a ce kada ya yi ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum yana azumi kada ya isa mutuka wajen shakar wajen shakar ruwa ce wa balik filistin shaq illa an takuna sa'ima saboda haka ba wai cewar ƙaunar wahida idan mutum wato aka yi masa allura wato idan ya sanya ruwa magani ta ido wanda yake zai ji ɗacinsa a makogaron sau na yana karya azuminsa wannan ba ƙaunin wahidan ba ne akwai daga cikin malamai da dama wanda suka ce baya karya azumi kuma shi ne ma abin rinjayarwa sai dai kuma mutum ba zai yi haka ba yayin da yake azumi saboda tsare azuminsa ihtiyati ga azumi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin hadisin laqit ibn sabira yace ka isa matuƙa wajen shaƙa ruwa sai dai in kana azumi idan har bukata ta sanya mutum dole yana bukatar sai ya sanya maganin tare da kan cewa yana azumi to sai ya sha azumin saboda dalilin rashin lafiya ya rama a wani kwanakin idan an ba shi cewar dole sai ya sanya a wato a maganin ciwon idan saboda haka allura ita ma wannan allura ko ita hukunci ma daban za ta ɗauka allura ta sha bamban da maganin da ake ɗigawa a ido ko wanda ake ɗigawa a kunne wannan allura ta sha bamban saboda ita allura tana shiga ta abin da yake ba mashigar makogaro ba ce ba mashiga ce da take saduwa da makogaro ba abin da ake ce ma almanafi manfad ba manfad ba ce tunda tana shiga cikin tsoka ne kasancewar mutum ya ji ɗacin abin a cikin bakinsa wannan kuma wani abu ne daban na abin da yake faruwa na yaɗuwar jini a cikin jiki jini ɗin saboda shi wato shine yake yaɗa abinci a cikin jiki shi ne zai kai ya zuwa ga har makogoro ya ji ya ji ɗanɗanon nasa to dangane da kuma niyyarka ta aure muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya hore maka sannan ka ce kana so na don Allah nima ina roƙon Allah ya so ka kamar yadda ka so ni don shi sannan tambaya ta biyu wannan ya ce zai iya yiwuwa mutum yana ɗawafi yana karatun alkur'ani e eh, zai iya yiwuwa domin ɗawafi abinda ake yi zikiri ne da addu'a to kuma alkur'ani shine fiyayyen zikiri an ruwaito daga waɗansu tabi'ai irin su tawus ibn kaisan suna yin karatu a cikin dawafi haka zalika daga mujahid ibn jabr almajirin abdullahi ibn abbas an ruwaito suna yin ah, tilawa alkur'ani yayin da suke dawafi babu laifi mutum ya haka na'am idan mutum ya zo daidai rukunul yamani sai ya kabbara sun san a rukunul yamani kabbara ake ba a shafa ishara sai dai a shafa ba tare da an sumbata ba in kana nesa kuma ko nuni ba za ka yi ba sai dai kawai kai kabbara ka wuce daga rukunin yamani zuwa hajarul aswad sai mutum ya ta addu'a tunda daga nan ne aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata yin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar daga nan zuwa hajarul aswad to babu laifi in yana tilawar in ya zo daidai wajen sai ya katse tilawar sai ya shagaltu da yin addu'a tsakanin rukunin yamani da hajarul aswad sannan wannan ya ce adadin littafan tafsiri nawa ake da sannan da wanne malam yake amfani cap wane mutum na zan iya kirga maka adadin littafan tafsiri ya fi karfi na ba zan iya ba <laughs> amma waɗanda nake amfani da su to ga su dai kuna gani akwai a tahrir tanwir na ibn Ashu akwai kifayatu du'afa na shehu abdullahi ibn fodin akwai tafsirin ibn kafir akwai alhidaya akwai alhidaya ta almakki ibn abi talib al'andalusi rahmatullahi alaihi akwai taisir na abdurrahman ibn sa'idi da sai kuma idan matsala ta kama wadda take akwai hukunci da ake son dubawa to nakan duba tafsir aljami' li ahkamil qur'an na al to daidai wanda ya sawwaka kuma ba za amma dai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 أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم الله يأتي ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون حقيقة والله من سادد القول زنشان يزوى غريسو la'allahum yatadhakkarun domin su wa'astu alqaul ana nufin alqur'ani wato mun sadar da alqur'ani zuwa gare shi kamar yadda Allah ta'ala ya ce da ba dan kar su ce mu ma me da ba dan kar ukuba ta same su ba saboda abin da suke aikatawa su ce ya Allah ina ma dai da ka ya Allah ka aiko mana da manzo mu imani da ayoyinka mu kasance a cikin ka aiko mana da manzo ya karanta mana ayoyinka kuma mu kasance cikin mu zamanto muminai to sai Allah ya ce to gashi nan mun sadar muku da zance abinda kuke cewa da ba don kada wata ukuba ta same mu ba su faɗi wannan da lokacin da za su ce ya Allah to ka aiko mana da manzo mana to gashi nan aiko muku da manzo saboda haka idan ukuba ta same ku akan rashin bin manzo to kun cancance ta an riga an gama yanke muku hanzari to wannan shine yankewar hanzari Allah ya ce wala qad wassalna lakumul qawl mun sadar da zance zuwa gare ku wato bayan littafin farko littafan farko da suka gabata da sakonnin farko to mun sadar da alkur'ani zuwa gare ku ai mun bayyana shi ya zuwa gare ku wannan yankewar hanzari ne cewa shaida ce kuma daga Allah cewa ya saukar da zancensa alqawl yana daga cikin sunayen alkur'ani innahu laqawlun fasl alƙur'ani zance ne mai rarrabe gaskiya da ƙarya innahu laqawlu rasulin karim zancen manzo ne wanda yake mai daraja wato wanda yake a ai zancen da manzo mai daraja yake sadarwa ne saboda haka daga cikin sunayen alkur'ani akwai alƙaul nan al'in wadda ita ce wadda larabawa suke ce mata lil ahad wato zancen wanda kun san shi shine zancen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta shi a gare ku shine alqur'ani zancen Allah ne jalla wa'ala ba fassarar zancen Allah bane zancen Allah ne hakikatan to Allah ya ce mun sadar da shi mun bayyana shi zuwa gare ku la'allakum la'allahum mun bayyana shi zuwa gare su la'allahum yatadhakkarun domin su wa'astu wato domin su tunani su ga jinsin abin da ke cikinsa ya dace da jinsin abin da ke cikin sauran littattafai abin ke cikin alkur'ani irin abin ke cikin sauran littattafan Allah ne saboda haka wannan ya sanya su su tuna su yi tunani su yi tunani tunanin da zai sanya su su yi imani su yi da'a ga Allah walaqad wassalna lahumul qawl yana ɗaukan wata fuska ta ma'ana wanda malaman tafsiri sun bayyana ta domin alwasul at-tawsil shine sada abu da abin da yake kama da shi to sadar musu da zancen alkur'ani wato daki-daki a ɗauko wannan a ɗauko wannan a cikin lokaci da ya yi mudda ta shekara 23 ana sadar ana saukar da wahayi saboda haka wannan ishara ne ga yadda alkur'ani ya sauka munajjaman daki-daki idan abu ya afku sai a saukar da aya ba a saukar da shi jumlatan wahidatan ba gabaki ɗaya. kamar yadda su kafirai suka ce ai musa an saukan masa da attaura jumlatan wahida to me zai sa shi kansa annab sallallahu alaihi wasallam ba a saukan masa da alkur'ani jumlatan wahida ba wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida wanda suka kafir da suka ce ya ba a saukan masa da alkur'ani bai ɗaya ba gabaki ɗaya lokaci ɗaya Allah ya ce kazalik haka muka saukar da shi a rarrabe linusabbita bihi fu'ada dan mu tabbatar da zuciyarka da shi tabbatar da zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zuciyar kuma wanda suka yi imani tare da shi saboda in ya zo a haka shine za a samu tabbatar zuciya domin koyaushe wani hali aka shiga ciki sai wahayi ya sauka saboda haka wannan zai sanya annabi sallallahu alaihi wasallam da muminai su rinka jin kulawa ta Allah gare su cewa sun shiga cikin hali gashi wahayi ya sauko ya rarrabe musu to babu abin da ya kai wannan wajen ɗaura imani da ɗaure zuciya da sanya da ratayar zuciya da cewar Allah yana kula da Allah yana kula da manzansa sallallahu alaihi wasallam da kuma mumine amma da za a saukar da shi jumlatan wahida wannan zai zamanto abinda zai tabbatar da zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne domin ya riga ya san daga Allah yake amma muminai su ba za su ji cewar yana tabbatar da zuciyarsu ba kamar yayin da wani abu zai faru su ji Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu alkur'ani ko kuma su yi tambaya su ji Allah ya ce yas'alunaka anil anfali qul yas'alunaka anil anfal qul al anfalu lillahi yastaftunaka qul illahu yuftikum suna neman fatawarka to Allah ya ne muku fatawa wannan za su ji kan cewa haƙiƙa, wato alkur'anin wahayi ne ruhi ne da yake sauka domin ya ba su rai saboda haka Allah wato ya ce mun yi haka ta wajen alkur'ani la'allahum yatadhakkaru dan su wa'astu domin akwai fa'ida a cikin yadda Allah ya saukar da alkur'ani ta wannan wajen kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukfin wa nazzalnahu tanzila alkur'ani wanda muka rarrabe shi domin ka karanta ma mutane wato tare da saura wato lokaci bayan lokaci kuma muka kuma muka karanta wato warattalnahu tartila ko muka karantar da kai shi karantarwa to wannan hikima ce ta Allah ga shi nan Allah ya ambata ya yace la'allahum yatadhakkarun domin su wa'astu wato domin su yi zurfin tunani su gano hikimomi da ke cikin yadda Allah ta'ala ya saukar da alkur'ani wato a rarrabe to sannan Allah ta'ala ya ce allazina atainahumul kitab waɗanda muka ba su ilimin littafi min qablihi wato gabanin alkur'ani wanda muka ba su littafi gabanin alkur'ani su ne ahlul kitab wanda aka ba su a taura da linjila da kuma sauran littattafan wato annabawan Allah hum bihi yu'minun su masu imani ne da alkur'ani wannan shaida ce ta alkur'ani ga wanda Allah ta'ala ya ajiye a cikin ahalul kitab wanda ɗaya daga cikin hikimomin da Allah maɗaukakin sarki a cikin shari'arsa ya ce a ƙyale ahalul kitabi kan addininsu idan suka biya jizya suka zamanto karkashin hukuncin musulmi in suka zamanto sun yi alkawarin zaman lafiya tare da musulmi a kyale su da addininsu bal har ma aka ce kamar yadda imam malik yake faɗa idan za a tafi roƙon ruwa ahalul kitabi suka ce su ma za su yi roƙon ruwa da suke zaune tare da musulmi a ce su ma su je su yi roƙon ruwa saboda an yadda da addininsu ba wai dan an yadda Allah zai amsa addu'a su ba a'a saboda hikimar da Allah ya kyale su a su rinka yin addininsu ta shiga wanda daga cikin addinin nasu har da roƙon ruwansu to hikimar Allah wajen kyalewa shine wannan cewa waɗanda aka ba su littafi gabanin alƙur'ani su masu imani ne da alƙur'ani wannan shaida ce ga waɗanda suka ji alƙur'ani daga cikin ahlul kitab suka yi imani kamar irin su Abdullahi ibn Salam kamar irin su Annajashi da sauran ahlul kitab da suka musulunta yayin da suka ji alƙur'ani kuma Allah ya kyale su ne domin su zamanto shaida ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce a ƙarshen suratul ra'd wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala qul kafa billahi bay qul kafa billahi shahidan bayni wa bainakum wa man indahu ilmul kitab kafirai sun ce kai ba manzo bane Allah yake faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai sun ce kai baka kasance manzo ba Allah ya ce ce ne Allah ya isa shaida tsakanina da ku haka wanda duk yake da ilimin littafin Allah ya isa shaida tsakanina da to haka duk wanda aka ba su littafin Allah masu suna imani da alkur'ani suna shaida da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ta'ala ya ce alladina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum waɗanda muka ba su sanin littafi suna sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar sanin 'ya'yansu da Ubay ibn Ka'ab ya tambayi abdullahi bin salam akan wannan ayar ya ce haka ne kai ka san manzan allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ka san 'ya'yanka ya ce fiye da na san shi fiye da yadda na san 'ya'yana domin ɗana ina kyauta da san ɗana ne ban sani ba kan cewa ko shigo min da shi aka saboda haka amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ɓuya a gare ni kan cewa shi ne wanda an batonsa ya zo a cikin littafin ba ambatonsa ya zo da sifarsa kai ambatonsa ya zo hadda hotonsa hadda hotonsa kamar yadda abu al'aliyatar riyahi nufai ibn al-harif ya ce ya je a sham syria ya je wani ɗakin bautar yahudawa ya samu ɗaya daga cikin manyan malamansu sai ya ɗauko masa a cikin ƙuryar ɗaki wani akwati wanda a cikin akwatin akwai jajayen siliki kyallaye na silk wanda an zana hotunan mutane ya ce hotunan annabawa ne ga baki ɗaya suka nuna masa ya ce to kaga ga sahibinku ya nuna masa hoton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga kamarsa kamar alhassan ibn ali kuma kun san dama ana cewa wanda ya fi kowa kama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ahlul bait shine sayyidina alhassan alhassan ibn ali nufai ibn al-harith shi ya ce sai ya ga kamar su ɗaya da alhassan da ya ga hoton saboda haka ahlul kitab ba kawai sun san annabi sallallahu alaihi wasallam da sifofinsa ba a hadda surarsa hadda kamarsa waɗanda suke da littafin to shi sa Allah ya ce waɗanda muka ba su littafi gabanin alkur'ani suna imani da shi kuma wannan shi yasa alqur'ani ke ta maimaitawa a wurare daban-daban inna hadha la fi suhufil ula suhufi ibrahim wa musa shi alqur'ani yana cikin littattafan mutanen farko littattafan annabi ibrahim da musa yana ciki to shine Allah madaukakin sarki ya ambace su an ce wannan ayar ta sauka a kan ahalin kitabi da suka yi imani to idan tana magana idan wannan tana daga cikin ayoyin da waɗansu suke cewa madaniya ce aka a madina aka saukar da ita amma aka karanta ta a cikin wannan sura saboda haka sai ya zamanto wannan ayar tana janyo hankali ne zuwa ga irin su abdullahi bin salam da kuma mutanen nasara da suka toho a shekarar hijira ta bakwai shekarar haibar suka biyo ja'afar ibn abi talib suka toho madina tare da shi su ma suka zo suka musulunta to amma a ƙaulin cewar wannan ayar makiya ce wannan ayar a makka aka saukar da ita kuma ta dace da cewar a makka aka saukar da ita domin ana tabbatin ana maganar kan cewar ku zo da littafi wanda allah maɗaukakin sarki ya saukar wanda ya fi shirya daga littafin annabi musa daga attaura da alkur'ani saura kaga ana ishara ga ahalin kitab wanda suke da ilimin littafi sauraka wannan ya dace da cewar a makka aka saukar da ita to wannan ishara ce ga mutane da kissarsu ibn isa ga ya ambata da sauran malaman sira a ibn kafir ma ya ambace ta a cikin tafsirinsa cewa an turo mutum ashirin daga habasha annajashi ya turo su bayan zuwan musulmi na farko don su zo su ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam da kansu da suka zo aka karanta musu alkur'ani suka yi imani sai abu jahal ya ce ban taba ganin tsinannun yan wato ban taba ganin watsatsun jakadu ba irin ku mutanen ku sun aiko ku don ku zo ku ga cewar abin nan da ake faɗa ƙarya ne ya saba da addinin ku amma kuka zo kuka juya baya kuka bar addinin ku kuka bi nasa addinin tir da ku yake ce musu kamar yadda za mu ji a cikin kistar to su ne Allah yake hikayarsu to allazina atainahumul kitab wannan duk da ayar ta sauka akan nasaran ahlul kitab amma wannan ayar ta hau tana kan dukkan wani wanda ya san addinin kirista ko ya san addinin yahudanci wanda yake imani da alkur'ani wannan ayar ta wannan ayar ta sace yana cikinta kuma ana samun sutili ana samun sutili shine Sheikh Safar ibn Abdulrahman al-Hawali Allah ya bashi lafiya yake cewa ya kamata musulmi farin cikinsu da musuluntar wani babban malamin addinin kirista ko yahudu ya zamanto ya fi farin ciki a gare su bisa a ce an kashe wani kasurgumin janaral na sojojin da ba na sojojin kafirai domin musuluntar irin waɗannan gashi inda allah maɗaukakin sarki yake ambaton yake girmama sha'aninsu kuma saboda abin da yake kunsa na karfafawar addinin musulunci domin musuluntarsu shaida ce akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa idha yutla alaihim idan aka karanta musu alkur'ani wato su waɗannan ahlul kitab qalu amanna bihi sai su ce mun yi imani da shi wato mun yi imani da shi akan cewa zancen zancen ubangijinmu ne Inna haqqu min rabbina lallai shi alkur'ani gaskiya ne daga ubangijinmu inna kunna min qablihi muslimin mu haƙiƙa mun kasance musulmi mun kasance a gabaninsa a gabanin zuwan alƙur'ani mun kasance musulmi wato waɗanda idan ana karanta musu alƙur'ani sai ka ji sai su gane cewar wato gaskiya ne daga Allah kamar yanda kamar yanda annajashi da aka karanta da Jafar ya karanta masa alƙur'ani ya ce wannan zancen da abin da isa ya zo sun fito daga fitila ɗaya ne shi ne mun kasance gabaninsa dama musulmi ne wato imaninsu ba wai imani ne wanda suka kirkire shi a wannan lokacin ba bal dama can sun kasance musulmi saboda sun kasance akan addinin gaskiya na annabawa kafin a canza shi waɗanda suka kasance a kan addinin gaskiya na annabawa kafin a canza shi suna jin alkur'ani sai su musulunta yanzu kaga kusan gabaki ɗayan tunisia tunisia da kake gani tunisia da ita ake ce ma carthage carthage babbar headquarter ce ta addinin kirista wanda a ciki aka samu st donatus a ciki arius wanda ya tauhi wanda ya tsaya akan unitarianism akan tauhidi daga nan daga carthage yake saboda haka a cikin su suna daga cikin wanda aka yi ta rigima da su akan su yadda da trinity suka ki yadda kaga musulunci yana zuwa ga baki ɗaya yanzu ba yanzu yanzu da yawa ma in ba kun karanta in ba mutum ya karanta tarihi ba ba zai taba sanin cewa tunisia kirista bane ga baki ɗaya tunisia sun zama musulmi saboda dama akan tauhidi suke akan addinin kiristan amma a ɗariƙar tauhidi wanda ake ce mata unitarianism waɗansu kuma suke ce musu arianism mabiya st arius to suna jin saboda abinda suka kasance dama can sun kasance kafin zuwan alkur'ani su musulmi ne saboda haka daga jin alkur'ani sai suka ce Amanna biyu a cikin suratul ma'ida Allah ta'ala ya ƙara sifanta ma yanda suka yi imani wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara ayunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq yaquluna rabbana innana amanna faktubna rabbana amanna faktubna ma'a shahidi idan aka karanta musu Alƙur'ani wa idza sami'u ma unzila ila rasul idan suka ji abin da aka saukar zuwa ga manzo sai su tara ayunahum tafidu min ad-dam'i sai ka ga idanunsu suna kwararar da hawaye ya na rabbana amanna suna cewa ya ubangijinmu ya na rabbana amanna faktubna ma'a shahidi suna cewa ya ubangijinmu mun yi imani ka rubuta mu a cikin wanda suke yin shaida ga gaskiyar manzanka to waɗannan nan kuma allah maɗaukakin sarki bai faɗi kukan da suke yi ba amma ya faɗi ikirarin imaninsu to sai allah ya ce ula'ika yi utauna ajarahun marratai waɗannan su ne waɗanda ake ba su ladansu marrataini marra biyu wato sau biyu za a ba su ladansu da imaninsu da saboda imaninsu da littafan biyu sun yi imani da nasu littafin kuma sun yi imani da littafin ƙarshe sun yi imani da nasu annabin kuma sun yi imani da annabin ƙarshe sallallahu alaihi wasallam saboda haka suna da ninkin abinda za abinda mushrikai wanda da su ba musulmi ba suke samu na lada idan su suka musulunta shi yasa ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace thalathun thalathatun yu'tawna ajrahum marratayn mutane uku ana ba su ladan su marra biyu rajulun min ahlil kitab amana bi wa amana bi mutum dan ahlul kitab da ya imani da annabinsa sannan ya imani da ni in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu kuma rajulun raqiq ahsana li sayyidihi abada Allah wa ahsana li sayyidihi mutum wanda yake bawa amma musulmi da ya bauta ma ubangijinsa allansa da ya halicce shi kuma ya kyautata ma ubangidansa to za a bashi ladan bautar Allah da ladan kyautata ma ubangijinsa ubangidansa da kuma mutum da yake da kuyanga fa'addabaha wa ahsana ilaiha wa ahsana tarbiyataha thumma a'taqaha wa tazawwajaha mutum da yake da ku yanga da ya kyautata mata tarbiya ya kyautata mata sannan ya yantar da ita sannan ya zo ya aure ta to za a ba shi lada biyu ladan ya yi mata tarbiya da kuma ladan ya aure ta eh, wato ladan ya yantar da ita da kuma ladan ya aure ta waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a ba su ladan su marratayn saboda haka wannan kaso na farko shine wanda Allah ya ambace su an yace ulaika yutawna ajrahum marratayn yace ulaika yutawna ajrahum marratayn bima sabaru saboda hakurin da suka yi wato sun yi hakuri akan aiki da bin annabinsu wanda ya janyo musu tsangwama daga mushrikai da kuma ai da kuma imani da annabin ƙarshen zamani annabi da ya zo sallallahu alaihi wasallam wanda shi ma zai da ƙara musu tsangwama daga wajen kafirai kuma ya ƙara musu tsangwama daga wajen mutanensu mutanensu wanda suka ƙi musulunta haka za su tsangwame su kamar da ya faru ga abdullahi bin salam lokacin da ya musulunta domin shi abdullahi bin salam ya musulunta farkon zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam madina farkon zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam madina ya zauna kwanaki waɗansu an ce sati biyu ya yi a unguwar ƙuba kafin ya shiga cikin garin madina to a wannan zaman da ya yi abdullahi bin salam ya je wajensa yana ganinsa ya ce fuskarka ba fuskar makaryaci ba ce ya ce zan tambaye ka tambayoyi guda uku ba wanda ya san su sai annabi ya ce menene abincin farko da 'yan aljanna za su ci me yasa ɗa yake kama da iya da dangin uwa wani lokaci kuma ya kama da dangin uba kuma wane ne yake zuwa maka daga cikin mala'iku annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa ce abincin farko da 'yan aljanna za su ci shine hantar kifi ƙarin hantar kifi ya ce kuma ɗa yana kama da iyayensa idan abin da yake daga wajen uwar ya rinjaye yana kama da dangin uba idan abin da yake daga gefen uban ya yi rinjaye ya ce kuma wanda yake zuwa min daga cikin mala'iku jibrilu ne sai ce wannan kuma makiyin yahudawa ne sai ce ya rasulallah yahudawa makaryata ne ya ce ka kira su kafin na bayyana musulunci na a gabansu bayan ya musulunta kenan ya ce ka tambaye su wane ne ni za su gaya maka matsayina to sannan ka ji abin da za su ce in na ce na musulunta da yahuda suka kawo masa ziyara sai ya ce musu wane ne abdullahi bin salam a cikinku suka ce wannan ai shine shugabanmu ɗan shugabanmu suka yi masa kirari shugaba ɗan shugaba shi ne sai ya ce to me ra'ayinku in ya musulunta suka ce allah ya tsare shi allah ya tsare shi da musulunta yana bayan labule sai ya fito ya ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu na muhammadar rasulullah sai ce kaji ashirarinmu kenan dan ashirarinmu ya ce shirari dan ya ce sharruna wa bunu sharrina ne wato tintirinmu kuma dan tintiri ya ce ya rasulullah na gaya maka yahudawa mutane ne waɗanda suke makaryata masu sharri to kaga ya nuna waɗanda suka musulunta su waɗannan sai sun yi haƙuri saboda mutanensu ma haka za su zo su dangana su ya zuwa ga ƙarya su yi musu idaya saboda haka sai Allah ya ce za a ba su ladan su sau biyu bima sabaru saboda haƙurin da suka yi wa ra'una bil hasanati sayyi'a kuma suna ijewar mummunar da aka yi musu bil hasana da kyakkyawa suna ije mummuna da aka yi musu da kyakkyawa wato suna da kyakkyawar mu'amala in aka ɓata musu to su sai su kyautata halin da yake ba wanda yake iya yin sa sai wanda aka ba shi kyakkyawar rabo wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim ba wanda zai iya wannan sai wanda suka yi hakuri ba wanda zai iya wannan sai ma abucin rabo mai girma wato ai maka mummuna ka saka da kyakkyawa ba wanda zai iya wannan sai mai wannan sifofin guda biyu inji Allah mai haƙuri ko mai rabo mai girma da annabi sallallahu alaihi wasallam yake a kai kenan wani ba ƙauye ya zo ya same shi ya finciki wuyar rigarsa haka fa ya cakume shi ya ja wayar rigar tasa sai da rigarsa ta yi shati a wuyansa saboda bakin rigar yadda ya karji ya karci fatan jikinsa ya kira shi da sunansa ya ce ya muhammad ya ce kai min labtu akan waɗannan raƙuma nawa da kake gani daga dukiyar Allah domin dukiyar ta Allah ce ba taka bace ba ta mahaifinka bace annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru ya sunkui da kansa Yace ce almalu malullah wa ana abdullah dukiya ta Allah ce kuma ni bawansa ne sannan ya juya ya ce ku yi a kan raƙumansa aka yi masalabtu ya juya zai tafi sai yace ce to a yuƙadu minka ya a arabi to zan rama abin da kai min ya kai a arabi ce a ba za ka rama ba Ya ce saboda me yace li'annaka la tukafi'u sayya sayyi'ati sayyi'a bal ta'afu wa tasfa domin kai ba ka rama mummuna da aka yi maka da mummuna kamar ta sai dai kai akuwa ka kau da kai ya juya kawai ya tafiyarsa kamar ba a komai ba to Allah ya yabe su da wannan hali to kun ga irin halin da Allah ya yabo da shi haka Allah yace domin haka Allah yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace idfa bisay idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun annahu waliyyun hamid da kuma a cikin suratul mu'minun suratul mu'minun wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an kafin ita idfa billati hiya ahsan idfa billati hiya ahsanu sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun ka ije mummunar ka ije da kyakkyawa mummunar da ake yi maka aka Allah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wasiya to gashi nan Allah yana ambato yana su da wannan kyakkyawar sifa duk mai addinin gaskiya zaka same shi yana kan kyakkyawar ɗabi'a domin addini inda da gaske kake yi inda da gaske kake yi to ya kunshi bautar Allah da ihsani ga bayin Allah ne kyakkyawar ɗabi'a amma ka ce kai kana bautar Allah kullum a ƙoƙarin sallah amma kuma mu'amala kullum wanda duk ya mu'amala da kai sai ya ce wayo ni Allah to ina addini to kaga Allah ya yabe su da me da kyakkyawar ɗabi'a wa yadra'una bil hasanati sayyi'a wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyarwa daga abin da muka azurta su wato a cikin hanyoyin alkhairi saboda aminci da Allah da aminci da kuma kyautar da Allah yake bayarwa akan ciyarwa wannan ciyarwa ta haɗa ciyarwar wajibi wato suna ciyar da iyalinsu ba sa tozarta iyalansu ba sa tozarta iyalansu su ba su kudin cin su ba su kudin cefane naira hamsin su kuma su je a yi musu haɗin naira dubu biyu sun tozarta su hmm? mace ya bar mutum matarsa da 'ya'yansa akan naira hamsin shi kuma ya je ya ce a yi masa haɗin du ba a yi kana jijjiga kai a hawariyo ni na san wata baiwar Allah da zo ta kawo kukan mijinta akan cewa abin da yake ba su kenan kullum naira hamsin matansa uku kowace naira hamsin yake bata kuma kowace tana da 'ya'ya a nan ofis ta zo ta same ni ‘ya'yan ba wanda yake zuwa makaranta sai alfurkan ce ta ɗauki noyinsu su aka sanya su a makaranta suna zuwa to wa mimma razaqnahum yunfiqun kaga addini masu addini to su suna ciyarwa daga abin da Allah ya ba su saboda haka suna yin ciyarwa ta wajibi shine su ciyar da waɗanda Allah ya ɗora musu ciyar da kansu da kuma ciyarwa ta zakka wadda take ita ma ta wajibi da kuma ciyarwa ta mustahabbi ta istihbabi kuma suna yin haka saboda aminci da Allah domin alamar kayi imani shine ka rinka bada sadaka was sadaqatu burhan baya ka ciyar daga dukiyarka wannan shaida ce akan cewa kayi imani saboda yadda dan adam yake son dukiya ya dauko dukiya ya rabu da ita in ya san cewar ba abin da zai samu ba zai yi ba amma ya san cewar kudin da ya bayar ba zai je daga baya ya je ya kai FIRS ya ce a rage masa haraji ba a ce ya yi corporate social responsibility ka san waɗansu suna ciyarwa ba don Allah ba daga ribar kamfaninsu da kuma abin da suke bayarwa duk abin da suka bayarwa za su fitar da rekod sai su je su kai ma kamfanin ɗaukan haraji cewa gashi fa mun yi ciyarwa mun bayar da kaza mun bayar da kaza to sai a ce tunda ka bayar bari a ne maka daga cikin harajin da zaka ba mu gwamnati to shi ba don wannan suke yi ba don kawai a ba su a lahira to kaga sun yadda akwai lahirar kenan saboda haka ba da sadaka hujja ce a kan cewa mutum ya yadda akwai rayuwar lahira kuma ya yadda cewa Allah yana ba da sakamako Allah ya ce wa idza sami'ul lagwa mhm. wa idza sami'ul lagwa Allah ya ce wa idza sami'u lagwa idan suka ji yasasshen zance shine zancen da bashi da wani amfani zancen da bashi da wani amfani la na duniya wala na lahira a'radu anhu sai su kauda kai ga barinsa saboda wato ɗaukaka kansu da nuna kan cewa kada su sanya kansu su dauda kada su kaskantar da matsayinsu da mutuncinsu da cewa za su yi raddi akan wannan zancen da ake musu wa suka ce lana a'maluna wa lakum a'malukum ayyukanmu suna gare mu kuma naku ayyukan suna gare ku salamun alaikum aminci ya tabbata a gare ku wannan aminci salamun dinnan ta mutaraka ce wato ba, ruwanmu da ku ku tafi ku kyale mu mu tafi cikin aminci ai kun kubuta daga gare mu kan cewar zamu mayar muku da abin da kuke faɗa wato ba za mu rama ba la nabtaghil jahili ba ma neman wawaye wato ba ma yarda da ɗabi'antu da ɗabi'ar wawaye shine lanabta ba ma neman wato aljahilin wato masu jahilci aljahal ana nufin wauta wannan ishara ne ga raddin da suka yi su waɗannan bayan Allah da maganar abu jahal da ya zo ya ce musu da ya zo ya ce musu wato bi'isar rakbu antum tir da ku a mahaya da kuka zo da saƙo daga mutanenku amma sai kuka koma kuka bar addininsu maimakon ku zo ku tabbatar musu da cewa makaryaci ne sai kuma kuka bige da binsa da imani da shi da wannan maganar da ya musu ya zage su ya ce musu tur da ku to ita ce shi ne allabo ya gaya musu yasasshen zance zance wanda yake na zagi da aibatawa amma ba su mayar masa ba ba su ce mu za ka ce ma wawaye ba hmm, tsakanin mu da kai wanne ne wawa ba su ce za su mayar da shi ba sai suka ce masa kawai sai suka bujire suka ji kamar ba su ji ba suka yi kamar ba su ji ba yi ba sai ka kula shi ba sannan ma zai za ka san kan cewa ya zage ka sai ka ce a'a ba dai ba zagi na yake ba ba zagi na yake ba sai dai zagi wani amma ni kan ba ni yake zagi ba eh, wato ba da ni yake ba da shaidan yake <laughs> kamar an ce ne allah ya ji kan ɗaya daga cikin 'yan sarautar kano ɗan iya aminu wata ran ya zo ana ta zaginsa a ƙofar gida waɗansu sun zo suna ta zaginsa shi ne sai yaransa suka ce za su mayar musu da matani sai ya ce me ake faruwa ya ce ai zagin ka suke yi ranka ya ce a ba zagin na suke ba su kai suke ya ce ai ba su isa su zage ni ba shi kenan sai ya tafi sai ya kyale su ba shi kenan ba ya huta ya ce ba su isa su zage shi ba kuma su suna ganin sun isa ɗin to wannan yana daga cikin allah a nan ya ambaci su waɗannan ya ce a rabu an suka kau da kai ba ma su saurare su ba akan zagin da suke musu sai suka ce musu a lana amaluna wa kuma amalu ku je da aikin ku mu je da aikin mu salamun alaikum wato ba kun kubuta da gare mu ba za mu mayar muku da zagin ba la nabtaghil jahilin wato ba ma neman hali irin na wawaye wato kada mutum ya zamanto irin kamar yadda larabawa suke faɗa a ɗaya daga cikin larabawa yake cewa alala ya jahalan ahadun alaina fa na jahala fauka jahalin jahilina kada wani ya mana wauta sai mu wauta fiye da wautar wawaye to wannan ainihin shine wauta ɗin alkur'ani ga abin da ya ce salamun alaikum la jahili ba ka ce in an yi maka a shari'a ta maguzawa kai kuma za ka yi dubunta ba wannan ba shi ne makarimul akhlaq ba to ku duba ku gani waɗannan bayan Allah da suka yi shaida ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi shaida da alkur'ani ku ga irin kirarin da Allah maɗaukakin sarki ya yi musu kuma kirarin nan duk yana komawa ya zuwa ga kyawawan halaye abinda imani yake nunawa kenan kyawawan halaye na farko dai suna ije mummuna da kyakkyawa kuma suna ciyarwa daga abin da Allah ya ba su kuma in suka ji wauta sai su kau da kai su ce ba mu ba ku ba ma san halin wawaye wato sai su su tsabtace wato su ɗaukaka su ɗaukaka kansu ga ƙasƙancin da yake samu na wanda yake wauta yanzu idan mutum aka samu mahaukaci ya zo yana bin ya zo yana hauka gare ka kai ma kace sai kara mahaukan haukan da ake yi idan wani ya zo zai gane wane ne mahaukaci wane ne lafiyayye zai gane wane ne mahaukacin eh kudin goro zai musu ya ce na ga waɗansu mahaukata biyu suna hauka ba zai gane waye mahaukaci ba amma da zai maka hauka sai ka kame ka ce ni ba zan yi halin mahaukata ba ana gani sai a ce ai mun ga wani malam mutum mai haƙuri ya haɗu da wani mahaukaci kaga an san mahaukacin amma yayin da ka ce kai za ka je ka yi tare da shi to ba za a gane waye mahaukaci ba waye lafiyayya to shine la nabtaghil jahili ba ma son hali irin na waɗanda suke wato a mahaukata ba ma neman mu kasance tare da su ba ma neman mu tsaya muna yin jidali tare da su ba ma neman mu ce za mu musu da zance to <clears throat> wannan shine abinda Allah maɗaukakin sarki ya saukar domin shaida ga alkur'ani da take wajen ahlul kitab kuma wannan ya afku a cikin tarihi wannan ya afku a cikin tarihi waɗanda suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shaida kuma ya nuna waɗanda za ka ga sun yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam shaida to in ka bincika a cikin mutane za ka same su ne fiyayyin mutane za ka same su ne fiyayyin mutane a cikin al'umma ka duba ka gani duk waɗanda suka zo suka yi imani da shi gashi dai shi abdullahi bin salam yanda mutanensa suka yi masa shaida suka ce hairuna wabnu khairina wa sayyiduna wabnu sayyidina haka suka sifanta shi da shi a cikin kowaɗannan mutane wanda za ka samu sun zamanto su ne suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka same su fiyayyen ka duba a cikin mutanen habasha bilal wanda tun a nan duniya manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake jinsa a cikin aljanna ka duba a cikin mutanen farisa salman dubi irin dubi irin ɗauki ba daɗin da ya yi wajen neman gaskiya har ya gano manzan allah sallallahu alaihi wasallam to ko a wannan zamani ma haka za ka sami irinsu na taɓa ba ku labarin wata 'yar germany wadda tun da ta taso ita binciken addinin gaskiya take catholic ce ta je ta yi protestant ta je ta yi orthodox ta je ta yi yahudanci ta je ta yi taoism na 'yan japan ta je ta yi addinin buddha ta ƙare a cikin addinin hindus na hinduism sai ta sami littafin martin links na tarihin manzan allah sallallahu alaihi wasallam muhammad his life based on the earliest sources ta ɗauki littafin take karantawa tana gama karanta littafin ta rinka neman lambar wayar martin links martin links a bature ne na ingila bai canza haka da yake rubuta littafinsa da sunansa na turanci amma musulmi ne babban malami na ya musulunta a cambridge yake ta neme shi har sai ta samu wayarsa ta ce masa kai ko wani irin littafi ka rubuta tun da na ɗauki littafin nan nake kuka har na gama shi sai ya ce mata ba littafin ba ni ne da na rubuta littafin ba wanda na rubuta littafin a kansa ne haskensa ya taɓa ki ta musulunta to irin waɗannan waɗanda za ka same su fiyayyu a cikin ɗan adam ka same su da hali na ɗaukaka da hali na kamala to su ne fa suke shaida ga manzan, Allah sallallahu alaihi wasallam in muna neman celebrities ga irin celebrities ɗin ba waɗanda suke gwanance a cikin shaidanci wanda za su mutu a cikin kwatami sun yi overdose na maganin na ƙwaya ko na giya ko su mutu saboda baƙin ciki baƙin ciki akan mace ta gara shi ko akan rigima da manajansa ko makamancin wannan duk haka fa suke karewa celebrities ga waɗanda suke ga irin yadda Allah ya ɗauki ayoyi ɗin nan ɗaya bayan ɗaya na faɗinsu saboda me suka samu wannan sun yi shaida ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to <clears throat> na'am innaka la Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta kai fa baka shiryar da wanda ka so baka shiryar da wanda ka so wato ya shiryu walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah shine yake shiryar da wanda ya so wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma shine yafi sani yafi kowa sani da waɗanda suke shiryayyu waɗanda suke wato a shirye suke su karɓi shirya wannan ayar ta sauka ne saboda kwaɗayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan imanin Abu Jahal a Abu Talib Abu Talib baffansa. Abu Talib wanda ya kasance yana ba shi kariya yana ba shi kariya yana cewa yana yana masa kirari wa abyada yustasqal ghamamu biwajhihi thimalul yatama ismatun lil aramin lokacin da mutanen maka suka nemi Allah ya shayar da su ruwa da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a aka shayar da ruwa shine eh, eh, Abu Talib ya rera wannan waƙar tasa wannan lamiyar tasa wa shaqqa lahu min ismihi li fadhul arshi mahmudun wa hadha ya yace ya kago masa suna daga cikin sunansa dan ya ɗaukaka shi Allah ma'abucin al'arshi shine mahmud abin yabo kuma wannan shine muhammadu yana cewa wa baitin ya ce kazabtun wa baitin lahi nabzi muhammadan wa lam nuqatil dunahu wa nunadiru ya ce karya kuke yi na rantse da ɗakin allah ba za mu kyale muhammad ba ku kashe shi alhali ba mu yaƙi domin ba shi kariya ba mun yi jifa da kibbau duk irin wannan allah ya tsayar da shi domin ya tsayar da shi yana mushiriki amma kuma yake ba shi kariya saboda kurjininsa da kuma kan cewa yana kan addininsu shi yasa suka kasa taba annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da a shekarar tukuna da ya rasu to shine suka samu hanyar cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har suka sanya shi ya tafi ta'if yana neman wanda zai taimake shi ya shi kariya domin isar da addinin da sakon ubangijinsa to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kwaɗayin musuluntarsa dan kamar yadda ya zo a cikin hadisin musayyib ibn hazm a mahaifin sa'id ibn musayyib cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya halicci abu jahal ai abu talib lokacin da mutuwa ta zo masa tare da shi akwai abu jahal ibn hisham da kuma wannan ibn abi umayya suna tare da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya baffa na ka faɗi kalma guda ɗaya da zan yi maka hujja da ita a wajen Allah ka ce la ilaha illallah sai suka ce yanzu kai za ka bar addinin abdulmuttalib suka ce masa ba su gushe ba suna ce masa akan za ka bar addinin abdulmuttalib har ƙarshen magana ya ce shi dai yana kan addinin abdulmuttalib manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai wannan ayar ta sauka innaka la tahdi man ahbabta ka shiryar da wanda ka shi Allah shi yake shiryar da wanda ya shi to sai ya ce wallahi ni kuma zan ci gaba da yi maka istighfari matsawar ba a hana ni ba saboda haka yake masa istighfari har sai da Allah ta'ala ya saukar da ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim sai daina saboda haka bai mutu a cikin musulunci ba amma abinda yan rafida suke ta kokari su nuna cewar ya musulunta duk hadisai ne waɗanda suke basu inganta ba ibnu hajar ya bi su ɗaya bayan ɗaya a cikin tarjamar abu talib a cikin al'isaba fi tamyiz sahaba da da lokaci da mun karanta kun gani amma ilimin hadisi ne duk wanda yake so ya je ya karanta tarjamar abu talib a cikin al'isaba fi tamyiz sahaba kuma abin da zai nuna maka cewa bai musulunta ba shine abbas wanda yake kaninsa ne ya tambayi manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah shin ka amfanar ma abu talib da wani abu domin ya kasance yana baka kariya yana fushi domin ka ya ce kwarai yana cikin tsakiyar wuta na nemi cetonsa allah ya fitar da shi don haka yana cikin abdahba wato wutar da yake tana cin tafin kafarsa ne kawai shine mafi saukin 'yan wuta a cikin azaba amma wani wasa na ga balbala to inda ya abbas ya san ya mutu a cikin musulunci ta ya za a iya tambayi manzan allah sallallahu alaihi wasallam wannan tambayar haka yana cikin sunan abi dawud lokacin da ya rasu manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sayyidina ali ya je ya binne shi sai ce ya mutu mushriki fa ya ce je ka binne shi kaga sayyidina ali abin da ya ce kenan shi nassi ya zo a kansa musamman da yake ya riski da'awa amma abdul muttalib nassi bai zo a kansa ba kamar yadda ibn hajar ya ce da abdulmuttalib da sauran 'yan gidansa wanda ba su riski saƙon allah ba ya ce muna ƙauna cewa 'yan aljanna ne um, amma wanda nassi ya zo dole mu tsaya a kansa dole mu sallama domin wannan abu ne wanda yake ba a hannunmu yake ba mu dukkaninmu bayan allah ne yanda allah ya so haka yake mana yanda allah ya so haka zai yi da mu ba wanda yake so ba wani sayyidina abubakar ran da mahaifinsa abu kuhafa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a zo da shi lokacin fatihu makka aka zo da shi sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ka zo da shi da ka kyale mu mu je wajensa sai ce a'a ya rasulallah ina so ya samu ladan zuwa wajenka da ya zo ya masa a kan musulunci sayyidina abubakar ya ce wallahi ya rasulallah ba wanda zan so a ce da zan fi so a ce da abu talib shi ne ya musulunta ba mahaifina ba zan fi so a ce abu talib shi ne ya musulunta ba mahaifina ba saboda zai faranta maka rai a ce ya musulunta to saboda haka sha'anin allah sai a bar ma allah al'amarinsa abinda ya tabbata allah ya faɗa manzansa sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musallama mika wuya su ko wanda Allah maɗaukakin sarki bai faɗa ba saboda san mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni fata ni kauna kan cewa suna cikin suna tare da shi a aljanna kamar Abdul Muttalib kamar mahaifansa sallallahu alaihi wasallam tunda hatta hadisin abi wa abuka finnar da yawa daga cikin malamai sun fassara shi akan cewa yana nufin Abu Talib wanda nassi ya zo a kansa amma sauran waɗanda suke ahlul fatra to Allah maɗaukakin sarki shine ya san makomarsu kamar yadda yake a ƙidar ahlus sunna cewa ahlul fatra Allah maɗaukakin sarki shine ya san kowa inda zai kai shi domin su Allah ta'ala ya ce wa makunna na hatta na ba'atha rasula ba ma azabtar da mutane sai mun aiko manzo to su kuma ba su riski manzo ba wanda ya zo musu saboda haka hukuncin su yana wajen Allah jalla wa muna kauna a ce saboda abin da zai faranta mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rai saboda soyayyen mu gare shi kamar yadda sayyidina Abubakar yayi za mu so a ce muna ƙauna ko muna fata akan cewa suna aljanna tare da sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya mu cikin waɗanda za su kasance tare da shi a cikin aljanna subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk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 you